والتاطفي بنزرة تاتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والhamdu lillahi rabbil alamin bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka mai albarka wadda muke ba da saƙo ko in ce muke karatu domin warware shubuhohi na malam asadul izala akan abin da mun haɗu da shi a munazara ya kasa kare shi amma kuma saboda farfaganda da kuma wani abu da yake damun shi a rai ya kasa yin haƙuri so yake har yanzu ya tabbai wa mabiyan shi uzuri wato abinda nake so in faɗa a wannan halka a gurguje malam asadu sunna lillahi wa rasulihi ba wai ina yin wannan abun ne don in tona maka asiri ba na so a ce yadda Allah ya rufa ma asiri ka bar asirinka a rufe shi kenan da ka huta abin da yake faruwa a ƙa'idar rayuwa shine ko mun yadda kake ganin daidai kake to ranar da ka fara kuma kallon waɗansu mutane ba daidai ba ran ka fara bayyana rashin daidai ɗinka kai ma a shi ya sanya magana mashahuriya da ake danganta ta zuwa ga al'imam al-hassan al-basari tabi'i wanda ya zauna da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa A adarakna unasan laysa lahum uyubun fashtagalu bi uyubin nasi fa da lahum uyubun ko wani kalma makamancin haka yace mun haɗu da mutane ko mun samu wasu jama'a ba su da kowane irin aibi sai suka shagalta da aibata wasu nan da nan sai su ma aka sama musu aibi sai ce wa adaraka na unasan lahum uyubun kafu an uyubin nasi fasaru laisa lahum uyuban ko laisa lahum an samu kuma wasu mutane suna da aiboba amma sai suka kame daga ambata aiboban mutane sai ya zama da su ma Allah ya rufe nasu amin so da ka ka'ida asadu sunna duk lokacin da kace zaka zo ka dauki mutane ka yi ta kallon rishin daidai din su kullum kuma alhali fa rishin daidai din nan a wurinka ne ba a wurin ba a wurin su ba a wurin sauran musulmai ba rishin daidai din duk da kake faɗa za ka ga a wurinka ne kai ne mai rishin daidai din abin da yake tabbatar da rishin daidai din nan taka ce shine a abin duk da kake inkarin shi to za ka iske kuma wasu malaman da suka fi ka sun shiga gabanka a kowane bangare sun tabbatar da shi ɗaya kenan na biyu idan ana magana akan firka kakan ce mu 'yan ɗariƙa amma kuma daga baya sai ka dawo ka ce shi ma ibnu taimiyya ya yi laifi akwai inda ake yadda magana shi ibnul qayyim yayi laifi akwai inda ake yadda magana shi wane ne yayi laifi to kai Allah ya aiko ka kawo mutane hisabi kai ta bayyana laifukan su ne ka'idar ilimi mai albarka ba haka yake shi ya dole ne ka shiga wannan halin da ka shiga yanzu da ka rufa ma kanka asiri da ka huta ka karatu a iya abin da wannan mas'alar da muke tattaunawa sai da na faɗa maka tun bidayar lamarin nan na ce maka akar makalla matsalan nan da kake ta ƙoƙarin mu tattauna ta da kai matsala ce ta saɓani tun da matsala ce ta saɓani to bai kamata a ɗauki dogon bayani a kanta ba mu tattauna ta idan ya tabbata matsala ce ta saɓani to akwai ƙa'ida da malamai suka faɗa la'in kara fi masailil ijtihad mu da muka yadda cewa ana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu yi ilzamin wannan ga kowa wace dole sai kowa ya yadda ana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai da nassi ya zo da wannan akwai dalilin da aka dogara da shi sannan kuma waki adilai sun faɗa sannan ko malamai da yawa sun tafi akan wannan fahimtar sai muka ce to muna tare da wannan fahimtar wanda ya ce bai yadda ba ya tsaya a bai yadda ba matsalar mu da kai shine wai baka yadda ba kuma kowa ma sai ya zo bai yadda ba to shin yanzu asadu sunna saboda Allah dan kai baka yadda ba ka ce kowa sai ya zo bai yadda ba shikenan duk wancan dalilan da aka dogara da su a aje saboda kai baka yadda ba sannan duk malaman da suka zo da wannan maganar ta cewa yana yiwa a aje saboda kai baka yadda ba sannan duk shehannai da waliyai salihan bayan Allah da suka gani a ce ƙarya suke saboda kai baka yadda ba haba ai ka'idar ta fi ƙarfin haka addini ya fi ƙarfin a maida shi idan fa ya zama haka ne duk iyakar abin da ka yarda da shi shi kaɗai ke zama addini wanda baka yarda da shi ba bai zama addini ba to kai ka zama annabi kenan annabi ne fa kaɗai ke da wannan hurumin da kake so ka taka wannan rawar kai. wai duk abin da baka yarda da shi ba to wannan abun ba daidai ba ne ko da wasu malamai sun yarda to malaman sun yi kuskure abun kunya abun kunya kamar kai zaka zo ka rika nuna wai si al alhafiz ko in ce khatimatul Huffas, jalaluddin suyudi kana faɗin maganganu cewa wai wai maganganun su ba da komai ake hujja ba yadda ba da komai maganarsu ake hujja ba kaddara haka ne taslimul jadli to in dai ku har imamu suyudi ba duk maganganun shi ake ɗauka ba ta ya zaka ce kai kuma duk naka sai an ɗauka bari in faɗa wa jama'an da suke tare da kai da sauran masu sauraro ma'anar alhafiz idan malaman hadisi suka ce wane ya kai darajar Alhafis, daraja ce fa ƙulƙulwa idan aka ce alhafiz nesa ne sosai ta'arifi na kusa-kusa da za a wa alhafiz shine a ce malamin hadisin da yake da hardar hadisi dubu matanan wa isnadar yana da hardar hadisi dubu bakwai dubu ɗari bakwai ba ƙwara ɗari bakwai ba ko ku bari in fara ba bakwai ba ba saba'in ba ba ɗari bakwai ba ba dubu bakwai ba ba dubu saba'in ba dubu ɗari bakwai matanin shi da isnadin shi wannan fushi ake ce alhafiz to imamu jalaluddin sudi malaman hadisi ne suka ce masa alhafiz ne shi kamar yadda suka faɗa ma ibn hajar al-asqalani suka ce shi ma alhafiz ne shi wai ma'anan shi alal aƙalla in ka lalibi waɗannan malaman za ka samu hadisi dubu ɗari bakwai da suka haddace da matani da isnadi wani an wani an wani an wani zuwa ga manzan Allah ga hadisin wani an wani an wani zuwa ga manzan Allah ga hadisin idan kuwa wannan matsayin shine ya kai dan Allah dan annabi asadu sunna kai ka haddace hadisi saba'in na annabi da isnadi da matanin shi ka haddace idan za a ɗauki wannan sai aka ce to da wanda ya haddace hadisi dubu ɗari bakwai na annabi matani da isnadi kamar imamu jalaluddin sudi kenan da wanda shi ko saba'in bai haddace ba matani da isnadi sai aka samu saɓanin fahimta tsakaninsu wancan mai dubu saba'in ɗin dubu ɗari bakwai ɗin can sai ce abu kaza yana yi wa addini sai wannan wanda ko saba'in ba shi da shi sai ce abu kaza ba yi wa addini yanzu kuna so ku mana adalci mu aje na imamu jalaluddin suyuɗi mu ɗauna asali suna saba'in bai haddace ba matani da isnadi billahi lazi na rantsi bai haddace hadisi saba'in ba matani da isnadi idan kuma ya haddace dan Allah ya nuna ma mutane goben Allah kai mu a lokacin karatun shi kawai ya zo ya haka ya rumsa ido duk hadisin da ya ga ya mai daɗi ya kamo ya rumsa ido ya sadda kar ya kalli kwamfuta kai kalli takardar shi ya karanto mana hadisi saba'in kaɗai gobe ko jibi kai na bashi rana cewa ma in zama hadda zai yi zaman hadda ya haddace ya kawo mana hadisi saba'in matani da isnadi idan fa ya kawo mana saba'in matani da isnadi ya haddace sai mu ce to yanzu ka kusa kamo Jalaluddin dubu sauranka shida da tis'in da tara da ɗari tara da talatin sannan ka isko shi ka kusa kawo hanya in ka kawo mana saba'in da isnadi da matani da ka ka haddace to sai mu ce eh, lalle kawo hanya yanzu sauran ka 699,990 da da talatin ka isko jalaluddin sudi in yaso sai a fara auna ku idan abin ya zo ba haka ba to akwai wahala kwarrai da gaske a ce wai kamar kai da baka haddace hadisi saba'in ba matani Za ka zo kana wai cewa Imam Jalaluddin Suyuti wanda malaman hadisi shi ba ma alhafi suka ce masa wannan shine Khatimatul Huffazi haka suke ce mar kamar imamu Ibn Hajar al-Asqalani ya tafi akan fahimta yayi adalci akan ta bayan ya kawo ta waɗancan ya kawo ta waɗannan kuma bai yi tarjihin kowace ba amma kai ka ce a'a Ibn Hajar ma yayi kure kamar yanzu abinda zan kunna muryarka ka maimaita in ya so ni kuma sai in yi magana a kai shine maganar da kake yi na maganan da na kawo na Abdullahi bin Abbas mafarkin shi da yayi ka ce wai ka rantse da Allah babu wannan a cikin fatahul bari babu ma shi kwata kwata a diddin tafan duniya banda littafi kwara biyu daga tanwirul halak sai Almajalisul majalisul ka ce banda nan babu inda ya zo, zan kunna kuma sai in kawo maka shi a fatahul bari ka ce inna isa in ɗauki hoton shafin a fatahul bari in sa a facebook zan yi yau ɗin nan bayan na gama karatu zan sanya kuma albishirin kamalan bayan na fatahul bari ɗin ma sai na ƙara maka da wasu yadda ka ce a wancan littafin biyu kaɗai suka zo wai in na isa in nuna ma na fi ka bincike binciken ka bai kai ba ni ba gasa bace nake da kai wallahi ba gasa nake da kai ba kuma in ce na fi ka ilimi bai kamata in faɗa ba in ma na faɗi wannan Allah ya mun yafiya Allah mun gafara abin da ya kamata zai iya yiwa in fika a wani bangaren kai ma ka na wani bangaren wannan zai iya yiwa akwai inda za ka fi ni, musamman wajen gardama ka ni yawan gardama wannan kam na sallama tamaman sannan ka ni kin gaskiya wajen kauce ma nassi kauce ma dalili a yi ta kame sai an sauka daga kan dalili dole an yi wasa da hankalin mutane wannan fagen wannan fagagen da dama akwai inda ka ni. bai kamata in zo in ce ni na fika ba so wannan abin da nake yin shimfiɗa da shi kenan imam jalaluddin suyudi shi alhafiz ne imam ibn hajar al-asqalani shi alhafiz ne dukkansu yanzu wannan kana so mu tattara su mu aje saboda Allah wanda ma'anan alhafiz wanda ya haddace hadisi dubu ɗari bakwai matani da isnadi mu dau mutumin da bai haddace hadisi saba'in ba matani da isnadi ko mu ce wai addini muke yi ilimi muke yi Allah ya sauwaƙe ah, kamar yadda na faɗa zan kunna shi yanzu a maganan da yayi na hadisin Abdullahi ibn Abbas da ya ce babu shi a littafin Ibn Hajar kwata-kwata zan sanya shi sannan sai mu diba mu gani yadda yake da'awar cewa karya ne babu da ruɗe-ruɗen da ya ta yi mu ga babun ko kuwa da akwai sai mu duba mu gani ai ita gaskiya dai guda ɗaya ce ma'asu tuba madubi na musulun da suka ce ƙarya suke babu kuma sa su idan sun isa su faɗi littafin ibn hajar ɗin inda matsalar take ya kawo wannan ya ce ga inda hadisin yake kuma ya inganta ibn take ga inda yake kuma na rintsi da Allah hatta a littattafan ibn hajar da suka ce ƙarya suke babu kuma na su idan sun isa su faɗi littafin ibn hajar ɗin inda matsalar take ya kawo wannan ya ce ga inda hadisin yake kuma ya inganta su ɗauko littafin kamar haka su sa bangon shi sannan su koma cikin mujalladi na kaza su ɗauko shafin su zo su ɗora akan intanet maƙaryata kawai mutanen da amana ma ta ilimi ba kawai daga kunga malami shi fa alimamu sudi haka kawai yake ta cewa wa da wani wa aka rada wani nan da ya gama wannan kare cewa ya waqad zakara salaf wal khalaf wa halum majarra an jama'atin mimman kanu an jama'atin to jama'a suwa ya kawo abu sai ka je ka bincika ka gani ya tabbata ko bai tabbata ba kamar yadda suke so al-imamu malami ne amma kowa ya yarda cewa in kana da alaka da ilimi ya tattara abubuwan da sun masa yawa a gidan ilimin hadisi al'imamu suɗi in ya ce abu ya inganta ba a karɓar ingantawarsa saboda kowa ya san mutasahili ne yana da sakaci da yawa shi sa hadisin da bai tabbata ba zai iya zuwa ce ya tabbata wannan ita ce saboda haka ƙarya suke yi maƙaryata mutanen da ba ku da amana ta ilimi kuma ai na kalubalance ku na rantse da Allah dillita taban hadisi babu wannan hadisin yantin da sun rasa magabaci to yanzu an koma al'imam su ma da ya kawo cewa a zunnu ibn abbasin ya ƙara cewa matar ma da aka ci ya je wajenta a zunnu ha mai muna ya za a zo a gina addini da irin wannan abin da a zunnu a zunnu ina zato ina zato ba Allah ya dama ya ce yadda bi na illa banna ba mutane ba komai suke bi ba sai zato a zunnu a zunnu a zunnu ina zato ina zato da aka littattafai guda biyu ne kakam yanzu kun ga wannan alhawi lil fatawi sai tanwirul halak ɗin nan kun ga gashi a hannuna nan suke zuwa su je su ɗebo dalilansu sai su je su yi ƙarya da wani malami sai su ce malamin ne ya kawo amma tunda sun san tun farko mun littafin nan tambari mun ce akwai matsala da ka zo ka ɗauko ka ce cikin tanurul halak ne aka ce da mutane na ce a yi an kuma mace ta haifi mace haka za a ci to ƙarya suke sai wannan littafin المجالس الوعزية في شرح أحاديث خير البرية من صحيح الإمام البخاري لشمس الدين محمد بن عمر أحمد السفير الشافعي يا رسول هجرة لليترى da shida wannan malamin da ya sharhin bukhari mujalladi uku shi ma da ya tashi kawo shi a mujalladi na biyu shafi na ɗari da ɗaya da zai kawo shi cewa wa hukiya ukiya cewa an hikaito daga ibnu abbas sai ya kawo da yake ɗalibi ne na al'imamu suyuɗi da zai kawo shi yadda al'imamu suyuɗi ya kawo shi cikin tanwirul halaka nan babu zunnu sai ya kawo kawai wa bukiya amma duk ɗalibin da yake da alaƙa da ilimin hadisi ya san duk lokacin da ka hukiya siga ce ta rashin lafiya cewa hadisi yana da matsala kakka yadda ka je ka bincika wannan ita ce ƙa'ida to in ba waɗannan littattafan guda biyu ba na ƙalubalance su su ɗauko littafin ibnu hajar ɗin inda ya faɗa sai fotokofin bangon littafin da mujalladin su ce ga inda ibnu hajar ya faɗa ƙarya suke makaryatan banza ba ku da amana ta ilimi ku zo ku sa rigar malanta kuna wa mutane shi yasa daga yau duk wanda ya ji wani cikin su ya ce ɗa? Ah, yanzu nan wajen ba ga littafi ba ɗaya daga cikinsu lokacin da ya zo fassara faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna me yake cewa cewa wai ka je ka duba tafsirin duk duniya sun yi bayani da na izalan da nasu yace duk duba sun yi bayani sun ce alladhina amanu wa kanu lahum al yace wai shine maganan karama ake sai ga shi a shehu ibrahim yana cewa fussira fussirat fi hadisin fi hadisin sahawar hakim bi ru'ya as-salih yara ar-rajul aw turalahu to kaga wanda yace a je a duba tafsirin duk duniya sai ya zama tafsirin malaman sama bai san yadda aka fassara ba ya za ku zo ku aminta da irin wa'annan a matsayin malamai a wajen su za ku dauki addini cewa ya duba na duk duniya ba ashe na malaman shi ma bai duba ba amma ya ce a je a duba na duk duniya shi yasa wannan yaron da yake rawar kai malaman kama ba su da amincin da in sun faɗa abu zai zama gaskiya ballantana ma kai ballantana kai wannan shine abin da nake so in faɗa saboda haka ku rabu da su ƙarya suke yi ba wani sahabi da ya ce ya haɗu da annabi kiri da musu wannan magana ce da imamu suwudi ya kawo ta a littafin tawhidul halak duk littafin hadisi ba za ka je ka samu wannan maganan ba shi ma da ya faɗe ta bai faɗe ina ya kawo ta ba amma da wannan maganan suka dogara suke cewa wai ai gashi sun kawo magabaci gashi sun kawo magabaci duk to <laughs> to na sha dariya kaɗan wallahi abu ya bani dariya na yi jotin wasu abubuwa a wannan ɗan bayanin abu na farko dai malam da ya kawo dalili ya koma ƙarya suke wallahi ƙarya suke ai ba mu ba kai zaka ce ƙarya muke ba abin da ya kamata yanzu mu da kai a gane ƙarya tunda ka kawo wannan kalmar ka kore abin da muka kawo yanzu misali da na ce na zo da shi a cikin fatahul bari maganan tana fatahul bari ibn hajar ya kawo ta idan na kasa kawowa tunda ka ce babu a fatahul bari in na kasa kawowa na yi ƙarya na yadda so da haka yanzu karka yi gaggawa cewa na yi ƙarya tukuna sai in na kasa kawowa ɗaya kenan amma fa idan na kawo tunda kai ka ce babu ni na ce akwai sai aka ce to a kawo duk tunda kai ka ce babu ni na ce akwai yanzu mi zai raba gardama a kawo ko idan ban kawo ba na yi ƙarya ni da na ce akwai ashe ƙarya ne babu da Allah to yanzu idan na kawo jama'a idan na kawo shi wanda ya ce babu me yake nan to ku rike mun daya kar ku faɗa abin da ya da Allah kar ku faɗa ko masu comment kar ku rubuta kar ku rubuta ai hakuri kar a rubuta na biyu da ya ce duk alittafai kwara biyu kaɗai suka kawo wannan maganar shine daga tanwirul halak sai almajalisul wa'aziyya banda su ba a kawo ta a ko ina ba to kaga bayan ma na ibn hajar din babu ya ce bayan na ibn hajar babu kaga na kana ibn hajar na tabbatar da abu ɗaya da ya kore ɗaya kenan idan kuma da ya ce bayan waɗannan littafan biyu babu inda ta zo idan na ƙaro wasu littafan fa malami yayi kenan marra ta biyu ya kore na tabbatar ya ce babu na ce akwai to zan kawo masa littafai guda biyar bayan wannan bayan na ibn hajar din banda fatahul bari zan karo guda biyar na malamai wanda sun ambaci wannan maganar a ciki sai mu ga kuma malam yanzu shi mi zai ce abu na uku dama idan ba a manta ba zan faɗi lambar halkar a halkar shi da ya yi ta 62 ranar 29 ga watan 5 2020 ya faɗi magana ya ce duk a Buhari ko a Muslim babu hadisi ko ɗaya ruwayar Baqiyatu bin Walid a wasu karatuka na a baya na kawo ruwayar Baqiyatu bin Walid a cikin Muslim bayan shi kuma ya ce a binciken shi na ilimi babu babu babu ƙarya ne babu kaga yanzu yau zan sake dawo da ita uku ya kore hudu kenan a na uku kenan abu na uku kenan zan kawo abu na hudu ya sha kore littafin walan ma balagtu yana cewa ƙarya ne ba na shehu dan fodiya bane idan na kawo hujjar da ta tabbatar na shehu dan fodiya ne mi kenan malam yayi hudu kenan to dan Allah dan annabi ina roƙo wannan tinken da zan mai yau wannan tinken da zan mai yau ina roƙon shi ya bi karatuttuka na nima ya mun irin su ya faɗi wani abu da nace akwai wanda ya isa ya kore shi ce babu ko da yake yanzu gashi ya kore abin da na faɗa nace akwai shi a fatawul bari yana ƙoƙarin korewa to zan ƙaryata korewar dan zan kawo to ni kuma ya kawo min ya bi karatuttuka na a baya ko kuma masu bi mai su bi mai dan Allah su min yar tinken wani abu da na kore shi ya kawo shi wani abu da ni na kore ya kawo shi so da haka malam ba ni zan ce kai ƙarya ba ba kuma kai zaka ce nayi karya ba duniyar da ke kallon mu za ta bayyana wa yake ƙarya kawai fa abin guda ɗaya ne idan ka ce babu karantse kamar yadda kai ta rantsuwa yanzu kana zazzar ido ka rantse babu da an tabbatar fa kawai kai ƙarya shikenan kawai da an tabbatar ka tashi aiki to abinda kake faɗa na ji abinda ka faɗa jiya kana cewa ibnu taymiya malaminka yana cewa shi daman mutumin da ke amfani da san rai duk abin da ya rike a matsayin hujja sai ta dawo kan shi to yanzu kana cewa muna yin ƙarya tunda muna ƙarya bai kamata an shi addini a hannunmu ba to bari mu gani idan ya tabbata kuma wannan kalmar ta koma kanka zaka ci gaba da kiran mutane su anshi addini a hannunka ko ko su mutanen mahaukata ne za su ci gaba da amsa addini a hannunka wannan shine abin da nake so kawai in gani daga gobe kawai daga gobe shin zaka ci gaba da kiran mutane su rika amsar addini a hannunka bayan ka ce ko wanda ya karya ba amsar addini a hannun shi ko ko su mutanen wawaye ne za su ci gaba da amsar addini a hannunka bayan kai kuma ka sarraha musu da kanka cewa duk wanda yake ƙarya bai kamata an shi addini a hannun shi ba za mu diba wannan mu gani amma sai in na tabbatar da abubuwan da na ce babu albushirinku jama'a na farko wannan maganar ta zo a cikin fatihul bari kamar yadda na faɗa ni a nawa ɗab'in a nawa kalar a juzi'i na sha biyu a shafi na ɗari uku da tamanin da biyar amma ko da kai ba irin nawa gare ka ba ka je ka duba littafin fatahul bari ka shiga kitabu ta'bir wanda shine littafi na 92 a cikin wannan din shi kitabu ta'bir ka duba babu marra annabiyya sallallahu alaihi wa sallam fil manam ko fil naumi a ciki ya ka wannan maganar idan wannan mutumin wani ya gano wannan littafin na fatahul bari babu wannan maganar dan Allah ya ɗau hoton wannan littafin ya sanya min shi ma a intanet saboda akwai wani abu wanda daman karatun baya na zakarar da 'yan uwa na faɗa wannan ta haƙiƙin da ta ta'aliƙin da ake yi akwai littattafan da ake ɗaukar wasu ababe daga ana cirewa na faɗi wannan a karatun baya kuma akwai wani littafi sunan shi kashful khafa'i akan karairayin 'yan wahabiyan nan da yadda suke tadlisi da yadda suke tashifin littattafan malamai da yadda suke cire wani abu ko su ƙara wani abu su dasi in lokaci ya bamu ya kamata in sa littafin nan in gaya mutanen duniya wai su waye 'yan wahabiyan nan wai tukunna salafawa salafawa izala izala nan su waye su ya suke mu'amalantar magabata wajen ha'inci da canza musu maganganu da ƙarya a ƙirƙirin littafi a rubuta a cewa wane shi kuma alhali ƙarya ne ba shi ba duk kuna da wannan mun fa sani a ƙa'ida ni abin da nake yawan faɗa nake cewa wannan abin da ake bagata ake wa musulunci ba ka zo ka soke malamai na duka ni ma sai na zo na soke naka duka to fa ana so a ce yanzu musulunci ba shi da ba shi da sauran makoma kar a koma wa nawa dan ka ce ba su inganta ba ni ma sai na ce kar a koma wa naka dan ba inganta ba to nawa za a koma kenan musulunci ba da makoma za a bar musulunci a hannunmu mu mu da ku kawai mu rika wasa da shi to wannan abin wannan kwangilar taku mai hadari ita ce nake jiwa shi yasa nace ni ban faya son komawa ina aibata malaman ku ba amma idan dama idan darura ta gitta dole zamu yi in darura ta gita dole za mu yi kamar kuma yadda dama hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko ambaci fasiki da abin da yake aikatawa dan mutane su guje masa so da babu babu laifi yanzu idan dama ta bamu mu dauko wannan littafin mu bi mu fada mu duniya irin munafucin da ake da sunan izala da wahabiya wajen canza wa magabata maganganun su da da yin dassi ko cire littafi da sunan wani magabaci kuma ƙarya ake ba shi ya rubuta ba duk muna da wannan ya kamata mu yi magana a kai so wannan nike so in faɗa fatuhul barin nan kuma kamar yadda na faɗa bayan na kammala karatun na yau zan ɗora shi a page ɗina da hoton bangon littafin kamar yadda malam ya nema da kuma shafin da magana take ciki kuma ma har zan sauƙaƙawa mai kallo mai karantawa zan alama take kawai da ka tashi cikin wannan alama zaka zaka shi karanta idan na kawo wannan ya tabbata malam da ya ce ƙarya ne babu a fatahul bari yanzu waye ƙarya ɗaya kenan sai ya ce kuma banda a littafai guda biyu ba inda ta zo daga tanwir halak sai a cikin almajalisul wa'aziyya to zan ƙara littafai guda biyar tunda ya ce kuma a biyar din nan babu wancan guda biyun babu wancan guda biyun yadda yake kirarin cewa shi a binciken shi na ilimi a binciken shi na ilimi to sai mu gani binciken nashi na ilimi ya cika a yi hujja da shi na sha faɗa malamin nan baya jin magana wallahi abinda nake cewa ka daina ta haddi ka rika cewa kai a iya saninka amma ka kore dan idan ka ce iya saninka za a ma uzuri dan akwai bambanci tsakanin babu da ban sani ba ban sani ba wato ta iya wa akwai ni ne ban sani ba amma fa in ka ce babu fa in ka ce babu fa akwai hadari fa to ba irin ku ne suke cewa babu ba wanda ko hadisi 70 bai haddace ba ko hadisi 70 bai haddace ba so da haka zan ƙara guda biyar kamar yadda na faɗa a na farko tafsirul ahlam min kalami al-a'immatul alam ta'alifin al-sheikh ali ahmad abdul ali at-tahtawi ra'isu jam'iyyati ahlil qur'an was sunna a shafin shi na tamanin, shi ma zan ɗau hoton wurin insa mutane su gani na biyu akwai al-mawahibul ladunniya a juz'i na biyu a shafi na da da sittin shida, talifin al'alama Ahmad bin Muhammad al zan kawo al-mawahibul ladunniya bil minahil muhammadiyya juz'i na biyu shafi na ɗari shida da da sittin shida. zan ɗau hoton wurin in sa da hoton bangon littafin da hoton na uku akwai hashiyatu tawudi da yawa sahihul bukhari shi a tawudi shine abu abdullah muhammad bin talib bin muhammad a tawudi Alfasi, wanda shehul jama'a ake ce masa duk ɗalibin ilimi wanda yake da intisabi da magariba ya san waye attawudi malami ne na yankan shakku to ya kawo a cikin littafin shi hashiyatu tawudi a juz'i na shidda shafi na ɗari uku da ishirin da ɗaya zan ɗau hoton wurin shi ma in sa kuma kamar yadda zama fitahul bari in sa alama akan daidai wurin shi ma zan sa alama a cikinsu littafi na uku ko in ce na hudu shine littafin mirqatus su'ud ila sunan abi dawud na imamu jalaluddin suyudi wanda ya kawo shi a cikin kitabul adab babu ma ja a ru'ya a cikin sharhin sahiha sunan abi dawud sunan abi dawud sannan littafi na biyar shine al-lafzul mukarram bi khasa'isin nabiyil mu'azzam wanda al-hafiz kaji shi ma al-hafiz ne al-allama muhammad ibn Muhammad ibn Abdullah al ɗaya ne daga fitattun almajirai ibn Hajar al-Asqalani ya kawo wannan a juz'in shi na biyu shafi na ɗari biyu da biyu shi ma zan ɗauki hoton wurin in sanya sauran magana ta tana tafe a cikin halƙata wannan ta biyu mai zuwa yanzu insha Allahu